إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ba ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu su da suka waje mara za su Shi gaba da karatunmu a wannan littafi ne albarka na kulkul mu'min na ashek doktor mustapha murad babban malami a kulliyar da'awa a jami'ar al-azhar wanda muke gabatarwa na masjid kitabu sunna ala manhaj salafiya unguwar jigwal garin biyu jihar borno a ɗazu akwai wasu ɗalibai akwai wani da ƙasar kodifo da wasu wurare sun tura saƙon suna bibiyar karatun lissafin da muke gabatarwa ta wasu gurus akwai gurus na manara na wasan wanda suke samu da wasu ɗalibai daga nijar libya tari ga wani wanda shi ma yi kira daga uk suna bibiyar mu a wayan mandarusa kuma suna yi mana fata alkhairi gaba daya mu da ɗan majalisun nan gaba ɗaya muna rogo Allah ya kalli ayyukanmu ya tara musu rahmarsu a satin da ya gabata ba mu yi karatu ba don hutun sallar layya yau shi ne karatunmu na farko bayan dawo hutun layya damu mu yi karatu suka 67 in insha Allah ta'ala shi ne karatu na 68 muna daren asabar daren goma sha shida da watar sha biyu wata zulhijja miladiyar shekara da hijira annabi sallallahu alaihi wa a daga makka zuwa madina a shekara 440 cikin ta zo daidai da daren sha bakwai da watar takwas watar agusta miladiyar shekara da goma sha tara. mun kammala kan hali na sha biyar shine ashaja'a zarunta yau za mu dawo mun za mu shiga kan hali na sha shida al'izza ne izza ah, ma da yake cewa ah, al'izza izza la'in kana fil qana'a idan ta kasance kanaa wadatuwa da kaɗan sa'ani tana nufin in kanaa ta kasance sa'ani tana nufin arriba bil qalil ka yarda da abin da yake kaɗan shine kana'a arriba bil qalil yarda da abin da yake kaɗan shine ƙana'a wansirafun nafsi da kuma tafiyar da zuciya tafiyar ƙarfi daga barin kwaɗayi, wa tsama'i da handama amma sai ce kana'a ka wadatu da kaɗan abu kaɗan da Allah ya baka ka wadatu da shi kuma ka guje wa kwaɗayi da handama wanda shine kana'a duk wanda bai wadatu da abin da Allah ya bashi ba yana kallon hannun na wani wannan ba shi da kana'a duk wanda kuma ah, bai wadatu da abin da eh, duk wanda kuma kai yana da shi amma yana kwaɗayin na hannun wani ko kuma da za a ba su raba zai handama da ɗebi abin da mutum ɗaya biyu za su samu ya ɗiba shi ɗaya ga wannan bayu da halin kana kana shine ka wadatu da abin da Allah ya baka kuma ka guji handama da kuma kwaɗayi wannan shine alkana a ah, shi yasa a karantarwar musulunci ta cika da tarbiyyantar da mutum irin wannan tarbiyya cikin tarbiyyar da take ba wa mutum tana karantar da shi kada ya duba abin da yake hannun wani shi yasa hadisi yake unzuru ila huwa asfala minkum wala tanzuru huwa fawqakum فإنه أجدر ألا تذكروا نعمة الله kullun ku rika zuba wanda yake kafa da ku kada ku dubi wanda yake sama da ku kada ku dubi wanda yake sama da ku da wanda sai ka tangiye ku ba za ku rena ni'imar da Allah ya muku ba sannan kuma don a karantar da kai kana'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu zama a bakin titi bisa iyyaku wal julus fi turuqat kaga zaman ka a bakin hanya duk arzikin ka wani ya je ka arziki zai wuce ko kuma in ba ka da arziki kana iya ganin wani mai arziki ya wuce sai kare na matsayin da Allah ya maka ka falla faranka akan shi in ba kira ka ba za ka buro kenan shi yasa katakan da kafirai suke ciki Allah ya kwaɓi musulmi kada su tsole masa ido la ya hurrannaka taqallubul na kafaru fil bilad kada jujjuyawar kafirai ya rudar da kai cikin garuka shi yasa da Allah zai baka tarihi haruna da kudaden da karo da ya mallaka kar ka yi matsayin matsayin shi kan Allah ya ga maka kudaden wa atayna hu min al-kunuz ma inna mafatihahu la tunu bil usba to amma Allah ya ga maka irin kwalliyar da yake dauka fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi amma har ma Allah ya ga maka ya tsole wasu ido suke cewa kai kina ma muna da zuciya irin na ƙaruna to in ma ƙaruna ya birge su a da mu da Allah ke ba mu tarihi wani kuɗin ƙaruna ya birge shi sai Allah ya ce fa na bihi wa bi darij al-aql muka shafe ƙaruna da shi da gidansa muka shafe ƙasa da shi kaga wa asbaha alladhina tamannaw ma kana hum bil amr wa ila sai burin matsayin ƙaruna jiya da zuwa karshen alewa ƙasa da su kada shi Allah yana aikata abin da yana azurta wanda ya yana tsayatar da wanda ya kun ga ko da Allah ba baka tarihin wani da ya yi wani abun tsole ido da Allah ya gaya maka kuma karshen shi bai yi kyau ba da in ma ka yi kwaɗayin abin da aka ba shi ya sa ran ka duba fir'auna da hama tsayuwa da ka a cikin mulki an nuna isa حلول إزة يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي وشيت أنا ربكم الأعلى وشيت ما علمت لكم من إله غيري فأوكل لي يا هامان على الطين لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا أما أرشيت ألا يدون أمنك أشاء عليه وقصه وكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته صيحة ومنهم من خصبنا به الأرض ومنهم من أخذنا حتى إذا أدركه الخوف قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بني إسرائيل حكى ألا يشهد فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية samuda da adawa da suke cewa man ashaddu minna quwwa ala jafawu li qawli taqiya wa uhliku fa uhliku bi rihin sarsarin atiya karshe da sahara fa hal talalahum min baqiya كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب وتو duka abubuwan da nake nuna muku ƙur'ani da hadisi suna tarbiyyantar da mutum musulmi akan wadatuwa da kaɗan akan ƙana'a. ma'ana wadatuwa da abin da Allah ya ba ku da rashin kwaɗayin abin da yake hannun wani da rashin handama ta yadda muka ce ko ya gaya muka ga wani ya yi mulki ya yi fitsara ga wani ya yi kuɗi ya yi fitsara sai ya nuna maka ƙarshen sa da ya kyau ba to wannan shine qana'a mala yace fa innal izza aw sa'u da'ira lalle izza jama'a aw ta bi fa'in da'ira da'ira sai an ce izza ba wai jiji da kai ba ba wai abu nan ba izza tana da fa'in ma'ana jama'a kada ka wulaƙar da kanka izza kada ka yi bara izza ce kada ka yi roƙo izza ce kada ka saƙa wa Allah izza ce man kana yuridu al-izza fa inna al-izzata lillahi jami'a يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين عزة saboda haka izza tana da fadin ma'ana tana da fadin da'ira fa hiya ita la tastafi ba ta takaita ba bil istighna'i anil mal ba wai ka daga dukiyar wani ba ya zanto ba ka roƙo ne kadai ba ka kadai abin da yake hannun wani kadai shine izza ba ba bal tana tana da mutane istinaba istinaba zulmi istinaba zulmi nisantar kaskanci amama makhluk a gaban halitta bisa fasil ahwal a cikin dukkan halayya wal azma da zamumuna duk abin da za ka kaskanta kanka ka wulakanta kanka ka rena kanka a gaban wani ka nisance shi shi ne izza kin za ka yi kwaɗaya za ka kaskanta kanka kin za ka yi sata wanda bai isa ma dama ya nuna ta da yatsa ba sai da shi katon sanda ya kwada wa banza sai kana shaye-shaye wanda bai kai ya nuna ka ba zai mana duk abin da ta san za ka fuskanta a gaba kan adam ka gude shi shi yasa da yawa ta a da wani ma da ba musulmi ba ya gudu shan giya don ba zai sa abin da za a yi dariyar shi ba wani shi izza duk abin da zai zubar da mutuncinka a gaban ɗan adam ya rena ka ka watsar da shi ka rike mutuncinka shi ya sa ba malaika ayar da muka ja ɗazu walillahi la izzatu wali rasulihi wali mu'minin walakin al munafiqina la ya'lamun na Allah ne izza da manzansa da muminai sai da munafikai ba su da sani suratul munafikun aya ta 8 a kisa mominai yana da shi kafiri yana da shi sai dai me ake hada izzar da shi shi izzar mumini wajen bin Allah da bin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya yi riko da tauhidi don kaji za ka yi tsaji ya wannan ya abu na kawai eh, don kace za ka yi masa tsaji zai ce a ji a duk abin da za a yi in ni tawakkaltu ala lahi rabbi wa ran hukun kurfe shi ko eh yawa shi kaga izza mumini haɗe da bin Allah ai annabawan Allah jiya sun kalubalanci su, in kana akabu alaikum maqami wa tafsiri ne ne fa'alallahi wa tawakkaltu لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوه ai duka za ka suna cewa mun dogara ga Allah wa malana Allah na tawakkala ala Allah kaza kaga wannan yana karanta da kai izza mu'mini izza ce da tawakkali da Allah da riko da addini shi izza mu'mini Sune wani da wa'iza marru bil lagwi marru kirama sun su wuce inda ake kaɗe-kaɗe ake raye-raye ake rawa su su wuce suna izza suna nuna sun fi ƙarfin su tsaya su saurari wannan shirin izzan fajiri ba izza ce na sabo wa minan nasu man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdu al-khisam وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فعذبه جهنم ولا بئس المهاد سوره البقره الله ينهى كفر كفر كافر منافق شيء اذا اخذ شيء يجيء الله عز وجل اذا يكامل سامه ذنبه mutum zai yi izza da biya zai yi izza ya yi dara da tsaki ya nuna izzarsa da bokanci ya nuna izzarsa da tsakarci da wawanci amma izzar mumini shi ne izza ce ta bin Allah da bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi lalazina amanu ko kuma inda Allah ce man yartadda ko man yartadin minkum an dinihi فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين مسلمين ينالون شفقا تبدا كي ومؤمنين ومسلمين ينالون إزة وقوم ووعي وكافرين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار كان إزة كنا رحماء بينهم fi ma hum fi wujuhihim min athar as-sujud kaga wannan shine bayanin izza mala ya kawo wasu baitoci nahnu lil haqqi wa lil imani jundun rufe mana kofa wannan sahibu talib ne masha Allah nahnu lil haqqi نحن للحق ولإيمان جند مسلمون نحن لا نخشى أذى الظلم ولا ريب المنون عزة الإسلام في الأنفس تأبى أن تهون وترى أن المعالي أن المعالي للميامين تكون فابتسم يا موت للأبدال وابكي يا سجون حلل الفقه المبين يا جنود المسلمين يا جنود المسلمين رغم أنف الكافرين رجدوا الله أكبر رغم أنف رغم أنف الكافرين رجدوا الله أكبر نحن إن نصجا وإن نعدم فجنات النعيم هي مأوانا وأهل البقي في نار السموم فاملأوا الأرض لهيبا يا دواخيك الجحيم واستعينوا بالمنايا مرتئ الظلم وخيم حسبنا أنا على شرع النبي المستقيم حلل الفتح المبين يا جنود الرحمن يا جنود المسلمين رغم أنف الكافرين رددوا الله أكبر نحن للحق مو فقط جسيا mu musulmai fa ga gaskiya wal iman kuma ga imani walil iman nahnu lil walil imani mu fa game da gaskiya da imani jundun muslimuna runduna ce musulmai ya ci gaba da cewa nahnu mu la naqsha adab zulmi ba ma tsoron cutarwar zalunci ولا ريب المنون كودا ريب المنون ريب المنون مصيف المتوى ما ما تورم مصيف المتوى ما ما تورم كيف من دي أكثر جسيا يا كم قال الله قال رسول الله ما ما تورم ريب المنون مصيف المتوى إن زاد فدي فدي جسيا كم تجامك كابيا أقول فنزل سامو سعادة يشرو in sun shiga su zauna ba za su yi confusing nan ba izzatul islami fil anfusi ta'aba an tahuna izzatul islam izzar musulunci fil anfusi da karan kansa shi dan adam ta'aba an tahuna tana kin ta kaskanta musulunci tana kin a wulatanta ba ba ka islamu ya'alu wala yu'la alai ko da shi ana so musulunci ya zama a sama shi ma don ka so ana son musulunci a sama musulunci addinin waye addinin Allah inna dina inda Allah al-Islam wa gefe gaisana. inna dina inda Allah al-Islam to bar shi ko abu da lalle addini a wajen Allah shine musulunci kun ga ko shi Allah ɗin ko sai ya zanto aliyul azim madaukaki ne mai girma yana sanar da kowa duk tsayi mai tsayi Allah yana sama da shi duk dogon gini Allah yana sama da shi duk tsawon tsauni innaka lan takhriqa al-arda wa lan tabluga al-jibala qula Allah yana sama da shi duk yadda kake ganin sama ta ɗaya Allah yana sama da ita sama ta biyu har sama ta bakwai Allah yana sama da ita wa huwa al-aliyyu sama sama kowa ba kowa to yadda Allah yake sama da kowa sama da komai to shi ma musulunci ana sai zama sama da kowa sama da komai shi yasa ta huwa al-aliyyu al-azim madaukaki ne ko mai girma mala ya ci gaba da cewa ah, tara kuma kana gani annal ma'aliya lalle daukaka للميامين تكونوا بأن دامني تكي كفر ميامين أصحاب الميمنة لو كتع الدنيا لو كتع القيامة لو كتع الجنة للميامين تكونوا جوائن لك باص للتاجر سنة سهل من دام وسبب قوة الله القيامة كذا من يزرعها الجنة منذ فيها عن الناس وأولئك الذين أبطلوا kuma lahayatun duniya illa mata'ul ghurur ba za a duniyar nan kunu ma bai ishe shi ba sira da kare ke samu gidansa da kare ke rikewa yana samun aljanna shi mafi karanci gidansa aljanna flat ɗinsa aljanna da bena ya ji da underground da komai ya yi duniyar nan sau goma. gidansa ya kai rabin kilomita ya kai rabin kilomita ƙaramin mutum na ce duniya sau goma ya ce duniya sau goma najeriya kuma da kai first sun ɗin ba sai ka ce first sun ɗin mata kai duniya da kyar yi aure ko ma ya kasa aure don talauci ya mutu yana goro ya samu aljanna ga an ba sa horo ne ba a ɗauka gaji ba wanzan wani na hun da horo ne horon makso gajin filkiyar apple ɗin nan bai iya ce ba goro ba ma da kere ke iya saya ya ba na maji da wani a sai an kai zai can wa ina ban wa kaza wa kaza wa kaza وفاجأة كثيرة وفاجأة مما تخيروا في سدر مخبوط وقلب ممدود وظل ممدود وماء مسكوك وفاجأة كثيرة لا مقنوعة ولا ممنوعة الدنيا لكن بابا لأيام وفي فانسان وفرش مرفوعة saboda haka lalle لو yana ينا جوين da aka ba أحد من دامه bai ba mala'iku ne suke gaishe su ba wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbata na wani ma sun da mala'iku ne sai su sanda zuwa yalla aminta Allah ta bada cikin sakin fuska da walwala saboda haka lalle ɗaukaka yana ga da aka ba wa littafin suna dama kan sa da ayata wanda yake son ɗaukaka fa inna izzati lillahi jami'a izza yana hannun Allah ana nufi yana cikin qalin lahu qala rasulu wannan fabtasim ya mautan lil abdal fabtasim yi murmushi ya mu ya kai mutuwa lil abdal kai wa jarumai murmushi جارمي الله كما في رسول شد جعفر وما بدلوا تبديلا حرص البال إذا هنا عدو على كأيش حاضر معنى أي مرمشي يا مطوع جارمي وبك يا سجون كيفوكا يا وجعك كرك ميسا كو يا وين السكين كرك ميوة كنا السجين كنا أبنى حلل الفتح المجين حلل تا تا حسكو الفتح المجين بوئي بينا له يا جنود المسلم يا رجل المسلمين رغم أنف الكافرين Koda kafirin kafirai sun ƙi ma'ana ragu an su kafirin koda kafirin kafirai sun ƙi ma'ana koda za a turbuɗe hancin kafirai rajidu allahu akbar suka maimaita kalmar allahu akbar allah mai girma ba an kira a zan eh, magani ba da zuwa allahu akbar allah subhanahu yanzu ko ta yi sha'i ba kuma ta da kafa نحن إن نسجن موقع إن جاء قال الله قال رسول الله دون أن كل إذا كل في ابن تيمية في ابن القيم وإن نؤذن كو أن كشف إذا كشف malamanmu na ƙasa su albani su malam ja'afar a sauran a baya a jannatun na'im in dai a kan kalan to dai aka garkame ka ko aka kashe ka to kana cikin aljanna ta ni'ima amma an garkame ka irin na yan ta'adda irin yadda aka garkame su zo da ke wani asara kai sai masu garkame kan ne ma suke da lada wannan ke ta shiga jinnan nasa da akwai yaudara ciki an tafi da shi a keken guragu ya zo da kafar ana daga jirgin so da kafar shi kaga abun kenan fim yake yi mana eh, ashe akwai lafiya kuma. a can an nuna shi da duba agogo ko kunce idon shi baya ne. yana ta magana kunce rai gogoi musu gogoi ya sa wani tsumma a sa an ce da kare ke ba to a jirgin ba wannan abun a bakin ya zo da kamar shi ta gaba tura shi ba kaga wannan wata tima yi kenan jama'a to kaga wacce an kulle banza wanda so kulle shi ma suna da lada don su rige an ta'adda don a zauna lafiya hiya ma'awana aljanna ce makomar mu in mun bi Allah da annabi wa ahlul baghi fi nari samum an ta'adda ko suna cikin wuta mai tururi tururi famla'ul arda ku ci ga ƙasa lahiban da garwashin wuta ya dawagi jahim ya kuta abutan jahim wasta'inu bil manaya ku nemi taimako da mutuwa marta'u zulmi shine wurin kiwon zalunci wahim mai tsanani. zulmin wahim addu'a zalimi ta dai maka barazana da kisa da mutuwa hasbuna ya ishe mu anna ala shar'in nabiyil mustaqim mu dai muna kan shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam madaidaici duk wanda ya tsinci kansa a kan aƙidar ahalus sunna ummatan wasata ba mai zafin kai ba ba mai sanyin abinan ba ummatan wasata kada ka ɗauke shi da zafi ka kafar da duk wanda bai maka ba wannan ba daidai ba kar ka zanto kuma ka zami kyalar da addini ka tsaya kan manhajin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manhajin salafus salih wa'inda ba su karkata ba wa ma baddalu tabdila haka ake so ka zama shin hasbuna ya ishe mu anna ala shar'in nabil mustafa ya ishe mu arziki da muke kan shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ya gashin shari'a halal al fasku bu'i ko nasara ya hasko al-mubin a bayyana ya junud al-muslimin lazim an kun kafin ko da kafirai sun yi do Allahu akbar kuma mai ta Allahu akbar ko da kafirai sun yi musulunci sai turawa na zai shiga ko ko ina bunƙasa yake haɓaka yake hizbullah tabaraka wa ta'ala tawagar Allah mai eh, albarka wannan zargi a izzatun alal kafirin suna da izza kan kafirai ashja'u masu tsanani alal mu'anidina akan masu taurin kai shi yasa malaika ayar da dazu na karanta shi ga tan suna zuwa ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi akwai kirar kuma man yartajid minkum an dinihi yartadda ko yartajid ya kuwa da kai imani wanda ya rada a cikin ku daga addinin sa ya rada ya bar musulunci da zan bai huta ko ba sare ko dan ba ruwan shi fa sawfa ya'ti Allah bi ana canza shi Allah zai zo da wasu mutane ba shi ba ma'ana don mutum da ya yi rinda sai mutane da yawa su go musulunci shi ya sa rabon gaji musulmi ya zama wani mai hure ko ba na sare shekara nawa amma yanzu a za a barka da suka musulunta da wayonka zuwa yanzu sun fi ɗari to a ce ko ka irga da suka yi rinza Allah zai zo da wasu mutane da haƙƙohun wa ya ibbonahu Allah yana son su kuma suna son Allah ko wasu ne za su su musulunta wannan ya nuna a ce duk wanda ya musulunta duk arnancin da. ya wuce Allah yana son shi yanzu ya shabba umma shi kuma yana son sa sun a son shi ko kuma masu jihadi masu da'awa su bayyana mutane addinin Allah na gaskiya a zillatin alal mu'minina masu tausaya wa mu'minai a izzatin alal kafiri masu tsananta wa kafirai kar khawarij ɗin shi'a su ne da aƙidar suna wa musulmai suna tsarin kafirai sai da zamani da shugaba musulmai ke mulki sai su ɗaga hankali eh, ko binan ku zo nan ku bar hanyar nan zo wani wannan kenan وقد عاشت وانا آية 54 سورة المائدة وقد عاشت أمة الإسلام حقيقة musulmai sun rayu, سرى حين من الدهر wani lokaci na zamani sun wayi gari sun rayu azizatan suna cikin izza mani'atan da kariya karimatan da karin fi mahaba kuma abun kwarji ne to yanzu anan, malam zai kawo mana kissoshi akan kwarjinin musulman da babu abin da ya ba su kwarjinin fa sai tsayawarsu su akan gaskiya eh, za a nan za mu ji kwarjinin sai na umar mu ji kwarjinin rashid ah, rashid sunan ba abdul rashid ba da zuwa kudu ba na shi muku ba zuwa suna abdul rashid ya saba musulunci sannan kuma za mu ji wanda ya tofa yawo a kan shekau na duniya tun da aka yi duniya ba a yi mugun holako ba holako wanda ya karbi johnson khan kasa ba a taɓa yin mafifaffu a duniyar nan kamar kasar ba sai ko nan gaba ne idan eh, yaji da mani sun bayyana don kasar don tsabaji yadda ake tsoron su zai iya zuwa don ya kashe ka zai aike ka kaje garin ku ka ɗaukan da za ka shi ka kawo sassane ke yanka ka ko don yadda ake tsoron su ya gaya makon kuma hakan za su yi duk wanda ya karanta tarihin magul ya san su joseph khan su hola ku a taka shi joseph khan ma idan ranta ya ɓaci kaga wasu 'yan iska music suke sha mu wata mu sha kira a tuna mu musulmai shi ba in ranta ya ɓaji sai a zo masa da family guda a gaban shi sai familin yaran maza da mata sai a kashe a yanka babansu da mamarsu a gabansu sai su yi ta kuka kukan da yake masa daɗi kukan yana to ji shugabansu shugaban kataɗin shugaban magulin to ga wani musulmi yawo ma ya tofa masa a fuska kamar yanzu da shekau yana na ce da akai ne da tsoron mafi yawa to kaga za mu ji me suke tun aho da ke suka samu wannan izza eh, mu ne ya sa yau ba mu da izza to harin fara da izzatu na umar izzatu na umar عندما ذهب عمر رضي الله عنه ليفتح بيت المقدس لوجد سيدنا عمر يتفي دنيا في بيت المقدس ياكي قسم فريد مع غلامه ثلاثه اقسام يا رب عنيا تاري ده يارنسا غدا أكو غلام باوانسا جدا أكو kan gane ku ne ake nufi ya raba za ka fi yaki akwai karancin abun hawa an gane ko akwai karancin abun hawa wasu da ƙafa wasu akan dabba kuma iya da nisa har baitul malde za ta zai sai na umar yake to tunda masu wanda ba su da abun hawa din adadin su daidai yake da masu abun hawa din to kowa su riga canje da su biyu akan dabbar sa kilomita ɗaɗɗaya ne mil ɗaɗɗaya ne amma ina jin su sun kiyasa aya hamsin sai wanne ya hau ana kira'a su sun sai da suka kimanta aya hamsin ba zamani agogo ba sai ya koga sai wannan ya hau to sai na umar yana amirul mu'minin shi da bawan da suna canje canje akan abin hawan shi ka ga kaskantar da karanta damar da kansa ba kowa ba wa musulmi dan uwansa kuma bawan sun sai na umar ya hau bawan yana kora dabban idan bawan ya hau sai na umar yana kora dabban kamar ka ce yau sarki da dogari a yi haka amma shi sai na umar shi ya raba hanyar uku ne a sama ƙwarin ma a gulamihi salatar da sam sai na umar ya raba hanyar tare da sa gida uku kisman yarkabu umar kashi ɗaya umar zai hau radiyallahu anhu wa isman kashi ɗaya yarkabul gulam bawan zai hau wal isma ɗayan kashin kuma yasarihu fihi al-ba'ir raƙumin yana hutawa kun fahimta yanzu idan bawan ya hau ana kora shi ina umar yana kora dabban sai bawan ya rika yin kira'a don kira'a ya rika wa umar gajiya inda wani zagaye yana noma ko yana faskare sai ya kunna sarman dudu zaman doduwa doduwar aljanu tana ta zuwa ko ya kunna shata ko dan kwairo ko alime makaho ko alime gani sun umar ya hau kuma shi ma haka aya hamsin makaho yana tafiya da ba bawan yana tafiya da kafa sannan kuma na uku kuma shi kuma gwargwadon aya hamsin dabbar ra'umin tana tafiya ba wanda ya hau ita ma tana hutawa haka ake ta yi kaga kenan kowa aya ɗari yana ƙasa yanzu na umar yana ƙasa bawansa aya hamsin yana sama raƙumi mt aya hamsin in bawa yana ƙasa umar yana sama aya hamsin raƙumi kuma suri aya shi ma raƙumi aya ɗari ana kan shi aya hamsin ana kowa kan shi haka ma ake kusa فولا كركت ويجو عنجزنا أمر كوائنا قران سيادة وموقسني ها أذلة ما على المؤمنين ها إذلة ما على الكاثر ومؤمنين كودا مؤمنين بعمل مغيباني سنة دا صوصو تدى صوصو كبه كي بريش أما وكاجر كوائي بريش صوفا باك كاكي ذاتي وكان هذه الكسمة ونرجعت بالقرآة وهي أتيه قالوا ما وقر عليه القرآة duk wanda ƙuri'a ta afka kan hirarci ba sai ya hau wa hududul miqdar iyakan gwargwadon azamani na zamani na rukubi na hawa bi qira'ati 50 aya haka da gwargwadon karanta aya 50 haka na lafi ma a agani ba sauraron waƙe-waƙe ba a gani music wanda za ka wayoyi a cikin yau da music an sa ɗaya ce sai ji ake sai mutum yana tafiya yana tangaɗi shi ɗaya sai sauke kaya buhu ɗari su da akwai waɗa a kunninsa bai gaji ba da noma kunya hamsin wanda yana jin wace bai gaji ba ya faka itace roka guda sanda yana jin waƙe a kunninsa bai gaji ba su kira'a ne yadda sai ya haɗa tiramol ya noma su kira'a ce tiramol ɗinsu karanta ƙwa'ari sai ke kara musu sai ke motsa su ba shayayen bugan kwayoyi ba lasti ma a gani ba ƙoran wajaje ba sannan kuma wala su tamfilat ba kallon diramomi ba wala nazarin da rakisar ba wai kallon masu rawa masu rawa mata au ariyar ko tsiraran mata ba wanda ma rakibal faruq radiyallahu anhu lokacin da sana umar faruq ya hau sai taradarhu makhaba ana tafiya ai taradarhu sai kan masa makhaba wurin kutsawa ne wurin kutsawa kogi sai ga kogi makhaba hau sai ga kogi su na umar suna ta tafiya sai ga kogi kuma hawan sai na umar ne an hau an zo ga kogi hawan sa bai kare ba kuma kogin nan raƙumin zai iya wucewa da umar a ciki amma don tausayi irin na umar ana nuna masu wasu ji an ce umar su ɗauka wani dodo ne sai dodon marasa son gaskiya ne amma mutumin ciki yana da sanyi ga mutanen ne kwana zala an iri sai sauka daga raƙuma sai ya ce raƙumar ga ɗan ajan garuwa wanda ya sai na umar yana amirul mumini ya shiga ruwan da kafansa raƙumar ta wuce wani za a mokai sai shirar takalmansa sau ciki biyu wanda lana ɗaya motsai ai kufai fa saka kuma biye da ya rike su hannunsa fa khafal ma sai kutsa karwa rahmatan bil ba'id don tausaya raquma amsarahu abu ubaida sai abu ubaida ya ganshi amirul mu'minin guda da takalminsa a hannu yana ketare ruwa fa qala sai ta kal sana'ata al yawma sani'at ta aikata wani abu a yau azima mai girma inda ahlil ardi a wurin mutanen kasa sana'ata kaza wa kaza kana amirul mu'minin kai kaza da kaza kake tafiya da kafa arwa kana amirul mu'minin qala sai ta fakka umar bi sadr sai sana umar ya zungure ya zungure cikin abu ubaida wa kala yace awalau ghayraka yaqulaha ina ma da waninka ne zai faɗi irin wannan magana ya aba ubaida ya kai abu ubaida ni waye da ba zai tafi a karba ina ma da wani ne zai faɗi a? faɗa wanda ba kai ba in na kunkuntu a zallin na ka sani ba ku kun kasance mafi kantan mutane ne albarkacin musulunci ko kai darajar ku mafi kaskancin mutane ne kafin mu musulunci wa ahqaran nas mafi renuwar mutane wa aqallu mafi karancin mutane fa azzakumullahu bil islam sai Allah ya baku izza da musulunci amma ma talubul izza bi ghairihi duk lokacin da zaku nemi izza ta wani abun da ba musulunci ba yuzillukum Allah Allah zai kanta wannan maganar buzu ah, andala nabi al hasim ya ruwaito ya ce ah, sahihi ne akan sharadin bukhari da muslim an abil aliyatar shami daga abil aliyatar shami yanzu kaga yadda sai na umar yake ba mai girman kai ba ba mai faɗin zuciya ba khalid ta qadima umar bin khattab umar dan khattab ya taho a Sham ya zo garin sham ala tariqi iliya a bisa hanyar ta zuwa birnin iliya shine baitul maqdis hanyar ta zuwa baitul maqdis sai ratsi a sham ala jamal aka wata raquma auru aura سوكت وكا سلوغ صلعته سلوغ سنا والجلال صلعته من صلعة نعم شو برده الكبير اه سلوغ صلعته غرن جوبا هون ليس ليش اه اه تو sanko Allah maka albarka sanko balhe aluhu tana wal aqhu sankon anta ina Umar tana wal irin fikir kai ba ga shi da Abdullahi ne na ka ko yana da sanko ba ka ko kai ko malam Yakubu na za ku zama da sanko sannan ke malam Abdullahi wannan muhammad su. sai dai ko mal abdullahi ne man sani eh, na ina ganin walƙe walƙe yan san waye ke mamaye kansa da zai ke barazanar mamaye kansa yana goranta ya mamaye shi sai na umar kaga alamar wani hula da rawani kaga wani an ba ta matsayi ba mamaki za a ce ba sama ganin sarki ba rawani ba ko ba saba ganin wani ba rawani ko ba alkabba ga wani ka ba ta girma wani baya sai rabu da shi to ga sai na umar shugaban musulman duniya ba alkabba ba hula yana kan dabba san wani walƙiya take yi lishamfi da rana saluhu sal'adhu lishamfi ta san kansa tana walƙiya wa rana dai yi su alahi suwa ba hula kan suwa ko kalansuwa kula ba hula kan shi ولا امامه كما باب من روان طيب. ولا امامته هو باب روان ما هو لا باب روان تصفق رجلاه كفرت هنا كدعوة بين شعبتي الرحل فجفا آه، الرحل abun hawa din raƙuma bila tabin babu abun hawa babu sirri hakan raƙuma tana tafiya sai kafa sai kada wata ke fan fan sai yana ta buga jikin dabba ko ba hula ba rawan kaga mutanen zaki zuzurutun bin Allah ne ya zanto ake shayinsu bida'uhu shimfiɗinsa kisa'un gwado ne Eh, shifa'un mayafi ne an bizani godo mayafi godo shi aka nannaɗe zauna a kai zo sautin mai ƙara don lokal ɗin sama ya ƙara ko wuɗa uhu ko shi ne abin shimfiɗarsa izara ce ba in ya hau ko firashi shimfiɗarsa izana zala in ya sauka ya nan da ɗaya wani babu sirri a bayan dabba sai na ɗaya gwadonsa sai ya zo na kai yana ta tafiya shugaban ƙasa kenan na musulman duniya in ya zo inda ya gaji zai kwanta to wannan abin da ya zama kai shi zai shimfiɗa shi da katifarsa da kwanta a haƙibatu jakansa namira fata ce au shamla ko mayafi ne maksuwatun lefan an cika shi da ganye hiya haƙibatu ita ce jakarsa izara kiba in ya hau وزادته فلنسا إذا نزل إن يسوغا وعليه قميص ينا سنيد ريغا من كرابين دل كرابين قد بلا ريغا ما وتخرج يا يا جنبه جيفه ريغا shirin gefe su amma ta gefe nan duk yayi yage yana shugaban kasa da ya raga sham yana so a fafashe masa rigansa da ya yage ko ba shi da kayan da zai sa faƙala sai ta ƙudu'uli ra'asal gomi a kirawo mun kan mutanen garin nan ma'ana shugaban mutanen garin nan gwamnan da ya naɗa fada'auhu sai suka kira shi au da hobil julus sai suka kira a kamasa bil julus abun zama faƙala sai na umar abin da ya ce da su irsulu kamisi da wanke mu rigar nan na kwaya ɗaya yana shugaban ƙasa na musulmai na duniya wanke mu rigar nan ba khayyiduhu ku dinka shi ɗan kira masa tela yanzu ka lura dinka wa airu ne sauban ku bani aro a airu ku bani aro sauban tufafi au kamisan ko riga fa usiya bi kamisin sai aka zama da aro riga kitani na kirtani sai ya sa aka wanke kayan ya bushe aka dinka masa faƙar sai ya ce ma haka wannan rigar da kuma na sa na menene an suka ce kirtani fara zai mulki kirtan ne sai da ne yana mumini mu'minina yanzu bai san da wannan ba su wasu yajin ne ko ya dama ba ku baro da suka ba su labari fa na za a kamisa ku ya da rigansa ya ba su kawo tilai aka wanke wa a aka O ke bi sai aka zo masa da shi fa na za a kamisa ya su, wala yi sa kamisa ya sa rigansa fa kala hul jalus afuwan jalus da nace jalus abun zama ba abun zama ba jalus shi ne farki da shugaban wurin faƙala wani jalus sai shugaban wurin mai suna jalus sun sai ce masa an ta malikul ar kai ne sarkin larabawa wa yi biladun wannan gari ce la taslahu bihal al-ibl la taslahu biha ba zai yi daɗi da ita ba al hawan raƙuma falau da zista da ka sanya wani abu ghaira hada wanda ba wannan ba da kana a'zam fi a'yunin rum da ka fi girma a idon rumawa don za ka doshi da rumawa suke da ka sa kaya mai tsada wasu a kyamba wasu ka za ka ka fi kwarjini a wajen rumawa ta sada ga su ga sunan kayan da fati suka sa kai kuma yanzu ga malanta din ga kaya masu tsada din da takalma masu tsada da mota mai tsada sai ka kai ka je wajen wa'azi ko ba kai su kwarki ne sai muka rasa ina ne girma da daukakan yake kana cikin kawai ka rike su. kawai ka ga su. sai a bar mamun gumi ba shi da kima a duniya wani shi yana son kawai birge mutane da sa kayan duk da akwai malanta ya ci bashin ya ci bashi a ya ci bashi ya ci kaga an manta ina izzar yake sai aka ji ana neman izza a tsumma tsumma a ce wani ya sa kayan kaza ya hau motan kaza ba shi da kaji da yadda suka yi na amurka ka dubi zai sa baka mamu guda har raji da alamun islamiyya ya zo domin kwarjinin da ah, abin da ah, dr muhammad sani rijiyar da mulki da shi allah ƙara rayuwarsa albarka wani ɗinki yake ne kawo <laughs> wata rana ma sai karatun mamallin wuyar da ya sa ya zuba ilimi ya kai zai ya zamta shi kenan amma mun ɗauka izzar yana cikin yadi mai tsada yana cikin zubi kakanni mai tsada mota mai tsada shasa jalus ya ce masa da ka sa kaya masu kima da ka yi kima a gaban romawa faɗala kalimatan sai na umar ya ba wa jalus da wata kalma fajjala hattariya tarihi ta rubuce ta tarihi ta mana adalci tarihi ta rubuce ta ta rubuce ta bi kalamihil mubarak da alkalaminsa mai albarka tarihi ya rubuta wannan kalmar da alkalaminsa mai albarka ga abin da ya faɗa nahnu qaumun a'azzana Allah bil islam fala nadlubu bi ghairi Allah batilan shikenan magana ya kare nahnu qawm mu wasu mutane ne a azzana Allah bil Islam Allah ya ba mu izza fa don musulunci ne wallahi ba don mu musulmai ba ba wanda zai kalle mu dan haka fala natlubu bi ghairi Allah badilan ba za mu nemi canji da wani Allah ba ka dubi wannan magana sai ai Umar ya zama mai kwarjini ne ba wai karfin sa ba ai tun a jahiliya yana da karfin tunda da ya zo har ma ya kwankwasa kofar da annabi ya shiga da ya zo musulunta sai hamza ya tashi a yake in ta zo da tsiyama ta zo a daidai ina daidai da ku saboda haka ya samu izza ne don musulunci to jama'a shi ne fa abin da ake bukata duk wani wanda ka gansa akan aƙida ta ƙasa da rayuwarsa ya lalace farko ya samu izza da musulunci sai ya saki hanya yanzu muhammadu yusuf lokacin da yake bai shiri ce ba wani izza ne bai samu ba yanzu ya saki an yayi rungume kawarijanci turaren tesawarsa don tsabagen izza saudi yake tura kudi a saya masa turaren ya hau su ya ya hau wani ya yi wani ya yi wani ya karu ɗan yaran nan amma rana ɗaya sai ga shi nan ba riza a wando yana tsaye da dogon wando ba ba. an cire shi a ɗakin kaji shekara ta dubu biyu da tara zazzaki wani irin izza ne bai ba a gyalle su ba a ko gwamnati a gyalle su shi ne tsara hanya ko gwamna ko uban gwamna sai ya kwan ba ya samu izza ba to lokaci ɗaya a son awai ka cire shi na kashi aka lura da awul bayra an jan aji sun ta zanga zanga shekara hudu zuwa shi kenan sai an kai sa indiya yanzu an kai shi indiya a keken guragu to yanzu ana zuwa ma da kasar sa ya abu duniya tana ta kallon sa kamar shirin fim ake amma ka dubi su malin jafar allah jikansu da rahama su gumi su albani zaria da Allah ya ba su izza na sunna ba sauka a kanta sun nemi abin duniya ba sai har suka mutu da su kashe su aka yi su biyu ɗin amma ana ɗaukar su bana dai ne na musulunci da sunna saboda haka haka lamarin yake tafiya duk duniya duk wanda ga ya ɗauki izza ba na addini ba sai daga baya ya zama wani iri dubi su gaddaji Allah ji kansa dubi su san zama sai duk wani izza in ba na addini ba boge ne boge yanzu ka ji su gumi yau rasuwarsa ya kai shekara ashirin da takwas ko da bakwai ko da takwas amma har ana sa karatunsa Muhammad Yusuf kuwa sosa shekara goma wani gidan rediyo ta sa karatun shi. To shi ne abin da ake nuna ma. Saboda aka a wai ana nufin kana alif Suna, kana kaza karka sa kayan mai kankar ka hau mota mai zada ba a kai kamar da hankalinka wajen ilimi da ilmantarwa wannan ɗin ma duk yana da kyau na ji imam malik ko wane ne alkyabar da yake sawa ya kai naira miliyan uku na ta bayani na a ƙarfi. ko kurdubi ne ko wane ne yi ba in ya sayi riga alkyabar in shekara ya yi sai a cika ta kudin a sake sayo wata imamu nasa'i dan tsukan wanka ne dukkin da ta san gaye imamu nasa'i ya wuce nan amma ne kakawa da yan har ya sha da wannan ne su ba kyakkyawa ne na ƙarshe ba amma kar ka ɗauka wai kai kyawai bayan shi su da abin a kai shagwa ne ya zo da mota mai tsada ba shi ba ko malawa ne fauciya bibirzau sai kawai ka zo sai na umar da abin hawansa akwalan raƙumarsa faɗara halai kabri fata sai jefa mayakinsa a kai bila turbi babu turbi wala rahali babu bila turbin wala rahali babu turbi babu abin hawa faraki bau ya hau bi hada ita faƙala sai ce ahadisu ahadisu ku tsaya ku tsaya ma kuntu aran nasu yarkabuna shaitan qabla hada ban taba ganin mutane suna a hawa shaitan kafin wannan ba kausai bi jamali ta aka zo masa da raƙumarsa faraki ba wuce ya afwan wato an zo masa da wani abun hawa na musamman sai ya ki sai aka zo masa da raƙuminsa sai ya hau birzauɗi ya girmi raƙumarsa to kun ji sai na umar ar-rashid ma'izu diyarin islam rashid mai karfafa gidan musulunci wa harunan rashid rashid shi ne harunan rashid kaga asalin sunan rashid ba shi wa abdul rashid shirka shi. wa rashid ba suna allah bane wa harunan rashid farki ya harunan rashid kana ala asari haula ya zo a bayan wa'in mutane a bayan su sai na'ima umar faƙar kataba ilaihi malikun rum sarkin rum ya rubuta haruna shi. ku ji wasikar da sarkin rum eh, kafirin rum sarkin rum ku ji wasikar da ya rubuta haruna shi. sunansa ne nukfur kaga sunan masu sunan ja'iri Suna sunan sarkin rum din nakfur ko nukfur risalata ya kurfi ga wasikar da ya rubuta umar dan abdulaziz من نقور ملك الروم ملك الروم من نقور ملك الروم إلى هارون ملك العرب أما بعد فإن الملكة التي كانت قبلي ملكة التي كانت قبل أقامت مقام الرخي وأقام الناس مقام البيت فحملت إليك من أموالها ما كنت حقيقا بحمل أمثالها إليها walakin zaka ba'dhu nisa'i wa ham uhunna sai ga karatu kitabi farhud ma hasala ma hasala qablaka min amwaliha wabtadi nafsaka bima yaqau bihi al-masadir laka wa illa fasaytu bainana wa bainaka kai wannan ba kana fasara ba kun gane sai mubarak musu bayani a tabbata tunda kana barci نعم <laughs> bayanin abu da muka karanta me muka karanta ne eh yo ai labarin wani yana jingiri kan ba ka na'ura ce muna na'ura a kun ji wasiƙar da ya faɗa ya rubuta sarkin rum kafiri ne da rubuta wasiƙa din ku ji wa haruna rashid abinda na nake so ku gane wannan sabon hawa mulki ne ya gaji mace ce ya gaji mace sai aka naɗa shi ku zuba abin da rubuta min naqur daga nakfur malikun rum sarkin rumawa ila haruna malikul arab malikul arab Eh, min lafur malikin rum daga gare ni ni lafur sarki rumawa ila harun malikin rum zuwa ga eh, eh, harun rashid sarkin rumawa sarkin laraba malikul arab amma a duka babu ma gaisuwa ya hau da wani tajin bayan haka fa innal malikata lalle sarauniya allati kanin qabli wata kai mulki kafin zuwa na don safin sa kuji an yi mace sai ta yi mulki kuma dama haruna rashid ya taɓa barazanar yaƙar su aka cimma su tsaya ta yi mulkin ta aro su yi addinin su ma haruna ya yi nasa kowane shekara za su riga ba da jizya haraji kowane shekara suna haɗo miliyoyin kuɗi a kai to shi yanzu ya hau da fawon shi to shi yanzu yana son ma bayan ma ba za a ba da harajin ba da harajin da aka bayar a shekarun sarauniya a jawo da su sannan shi haruna ya fara biyan haraji <laughs> sarki nukfur kenan nukfur da kamun ne shigo gobe. sai yace fa innal malikata allati kanat qabli sarauniya da ta zo kafin ni مقامرك تصير دكي مقامر رخي متعين رخي وعقام النظر تصير دكانتا مقام البيضة متعين بيضة ترخو لبيضة بالنوء انتعين تائر الضخم رخ سنة بيضة الشيما تائر من الزواريه في حجم الباشر وتوزيد انتعين سيدي أبونا نجده قاله raku babban tsuntsu ne baida babban tsuntsu ne sai dai raku yana iya kashe baida yanzu mu ce tattabara da shago kashe ce babba shago a ce an tsako kaza aiki ma tsuntsu ne da shago kai shago ne babba shirwa ba to a ce shawo wani tsuntsu kwan fi shawo ungulu a ba mu je ta manyan da ba shawo da ungulu waye ne babba ungulu ungulu da igil ba waye babba igil to yanzu kenan lalle sarauni da ta gabata makamarka makamar rak ta tsayar da kai matsayin babban tsuntsu da ake kira rakko bari mu yi misali ta ba ka matsayin igil sarauniya ta ba ka matsayin igil misali ba muka yi wa kaman nan sa makamar baidan ita kuma ta riki kanta a matsayin baidan tsuntsun da bai kai rako ba mu ce shaho don haka fa hamalar ilaika tana ta ɗauka maka min amwaliya daga dukiyoyinta a sunan akaji. tana kai maka shekarar da shekara ma ta haƙiƙan abinda ka kasance ba haƙiƙan kai ka tantanta da hamli amsali ha ilaiha ka ɗau irin wannan dukiyar ka ka mata kai ya dace ka riga ba ta jizya da haraji ba ita ya dace ta ka jizya ba kun fahimci zanta ce kamar eh, ka ce eh, yau doka dubi wace ce ƙasa mai ƙarfin soja a duniya mu ce rasha ko wace ƙasa ce ba ta da ƙarfin soja togo togo tana da ƙarfin soja to ta ita ta rike kanta a matsayin rasha ta ba ta matsayin rasha ita ta ɗauki matsayin togo <laughs> to ta rike kanta ta ba ka matsayin babban tsuntsu ta ba kanta matsayin ƙaramin tsuntsu sai ta ɗaukar zuciya tana kamaka wanda kai ya dace ka kawo mata da ta fi ƙarfinka in ji sarki nagpur bai sani ba duk da wancan mace ce hangen nesa ta yi ba ta sa akwai lokacin da mata suke da hangen nesa ita ai ta sani duk sun yaƙi ba za ta ji da daɗi ba da haruna rashid yadda mace ta yi hangen nesa a garin saba'i إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا ja'alu a أذلة don haka sai ya ce walakin sarki nakfur ya ce sai dai ta daga kama zaka sai dai wannan ya faru ne tana ta kama ka dukiya ba a kun nisa'i rauni ne irin nasu na mata wa hanko wannan da wautar su. so ni nakfur ba wauta ba rauni barde ne na ce ka yake gaya wa da rashu sai za ka rada kitabi kai harun da rashu kana karanta wannan littafin na wasiƙa ta farjud ka dawo da ma hasala abinda ka karba ibalata ta bangaren kamar min amma da na dukiyoyinka juz'in da ka ga ta baka kai lissafi ka dawo mana da dukiyar marmala wabtadi na faka kai ma ka fara biyan fansan kanka kai za ka fara biyan jizyar ma ya kawo biyu masadiratu ma ya kawo abin da abinda zai auku da shi al masadiratu zartarwa laka gare ka kai kafin mu zartar maka da wasu hukunci illa in fa baka eh, da muke so ba baka ja da dukiya ba baka fanshi ka ba baka ja da dukiyar da sarauniyar baya ta kama ka ba fa sai ku nawa bayyana ka takobi ne zai shiga tsakanin mu da su sai kana yana da tsiri ba lalle sarauniyar da ta zo gaban nina ta baka matsayin babban tsuntsu ita ta ɗauki eh, matsayin ƙaramin tsuntsu sai ta ɗiba maka dukiya tana kawo maka wanda kai ka cancanta ka ɗauka ka kawo amma wannan ya faru ne da raunin mata da wautansu kana karanta wasiƙa ta duk kuɗin da aka kawo maka ka amayar ka mayar sannan ka fanshi kanka tun ba aka wasai yaƙi to bari mu bi gaban maza zai fadi ko ba zai fadi ba wannan ma qara'a rashid alkitab lojina rashid ya karanta littafin istazzaha yadda da alghadab fushi hatta la lam ahadan har ma bai yi ga wani ɗaya ba an yanzu ilai babu ne iya kallon fuskar shi dan fushi dole an yi khatiba ba tare da yayi masa magana ba Wasu ajamar ra'ayi kalar al-wazir ya nemi ra'ayi ga waziri mataimaki ko ya rasa ra'ayi ko ya nema wada'a a rashid bi dawat sarki rashid kawai ke kira bai ma jibi kowa ba da ya kira a kawo dawat tawada zai rubuta wasiƙa zai rubuta amsa ba amsa manya ne zai rubuta wasiƙa eh kasan wasu sai su rubuta wa sarakunan musulunci wasiƙa sai amsa ya zo da zafi ba sarauna ya saba ita tura annabi suleiman bi hadiyata an ga ta zo sai ta tura kyauta ba take to haka za a yi to abinda za a yi daidai kalanati yana humbe junudin laki ba da lahun biya wala nukhrijan na mina wala mina ajlata wa sabu kun bari mu ji amsar haruna rashid bi jawabi an zo maka da kawada wa kataba ala zahri kitab sai rubuta a bayan wasira wato bai kai matsayin a yago sabon falle a masa a bayan nasa ɗin kunfur a bayan wasiƙarsa ɗin nufur a bayan wasiƙarsa girma a bayan wasiƙarsa fallen bayan bayan falle aka rusa masa amsa ga amsa بسم الله الرحمن الرحيم من هارون أمير المؤمنين إلى نفور كلب الروم الى نقور قلب الروح كرقرا في كتابك يا ابن الكافر والجواب ما تراه دون ان تطمئه والصلاه بسم الله الرحمن الرحيم من هارون امير امير المؤمنين الى نقور قلب الروم كرقرا في كتابك يا ابن الكافر والجواب ما تراه دون ان تسمعه والصلاه bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin Bin harun wasiqa ce daga harun amirul mu'minin amirul mu'minin sarkin mu'minai ila nufur zuwa ga nufur kalbin rum karen rumawa ba wai ma shugaban rumawa ba kace yace wa harun ai shugaban laraba to shi da karen rumawa za ku kare mana ba yana haushi ba kuma kare ga haushi sai gudu sai ta karkara ta fita baka yi al-kafira na karanta wasiƙa kai ya kai ɗan kafira ya kai ɗan arba ya kai al amsa ni bazan baka amsa ba ka ta tattara kuɗi amsar ka ma rahu abinda ka gani ne juna an ta zau ba abinda ka ji ka kunne ba wasu wassalam eh, amsar mu ba ji za ka yi ba gani za ka yi To za mu ji me zai gani kaji manja ko bismillahir rahmanir rahim daga haruna farkin muminai zuwa ga nufur karin romawa na karanta wasikar ka ya kai na arniya amsar ka shi ne abinda za ka gani ba abinda za ka ji ba bisalam zo fi ka kuma bari mu gani wa shakhisa rashid وشخصة سيكمتا عن رشيد هارون الرشيد من يومي أرانا يكمتا وصارا سيكاما هنيان درم إيه، شيد داكارون بايت إمبا أي كذاكا دا وصوكو بيكا شيد داكارون لما أنصر شنو وصارا يتجع كان ذال باب هرق لك حريص الله قوفر هرق لك ملك كان هيدا ملك الروما عم شنو هرق لك فتقع كوي فيها كيف a ranar ba sai garin wa ganima aka ɗiji ganima ba wai sai yace mace ce kaza kaza wato shi namijin sai bai san abin da matar ta hanga ba bai san inna hatara ma layara. yara kaga ɗari ganima wa afada wa kharraba wa harraka wa fada ya samo abubuwa a fada wa kharraba ya mai da garin kango wa harraka ya kona garin shi sai ga shekau ɗinsu ga shi na hannu a wilbayaro kenan sai ga shi na hannu sai ya nemi almuwada'a a yi yarjejeniya mana ala kharajin ليس كواذا بيان على يؤديه في كل سنة زي بيان زي بيان أخوه الشيطان فريه فريه قوار بي ايه يجب قنطينه كونتينو ذا مالي على جي هرده قاعد كيف قرر من انسك فكاك جارة ميكة من جماعة جارة ميكة shida shida ga wuta yanzu sulhu ka ya matsa ya je india ya yi ɗauka ya je daɗi zai ji sai duk wanda kurkukun najeriya ya ji daɗi to shi ne kenan abin da ya faru jama'a ku ji fa na fur shege ne ba ha na fur na rumawa na ku ji ba sai su zai ba da haraji ko wani shekara ba ba ja ba wuri da zalita sai a rona da kare an samu zuwa kai yi to ka tafi an sake ka haraji kure ga kawo ba an tura tsoko a shi ayatul jidoro wala ma raja min zazwatihi lokacin da ya komo daga yakin sa. haruna rashid ya komo wa fara bin rikka ya zo yana daidan rikka wani gari naqaba nufur al-ahd labari ya so musu ayin nufur ya warware alƙawarin ita ba kwandalan da zai bayar kali nufur wa khana al-mithaq ya ha'inci alƙawari wa kana al-bard wa kana al-bard shadidan برضو اسمه كان مرفوع بكان شديد خبر كان منصوب اللوت يا كذا في السني انا سنن سني irin sannin da daga gida aka fita da shiga ban ɗaki ma Sannin ya yi tsanani su kankara yana kankara to shi na kura abin da sai haka yana ganin a haruna rafi ba zai da ya dawo a sanyin nan ba <laughs> fai isa na nakur ya yanke tsammani min raji adiri ilaihi daga komowar haruna rashid gare shi yana tafiya an ballo sanu waje alkhabar sai labari ya zo birti ke game da ridda wannan ba ridda na addini ba komawar kur amma a kazo alai game da abin da ya ɗauka na alkawari fana ma aliman rashid bi zalika lokacin da sarki rashid ya ji labarin kur ya warware alkawari sai sai mu koma gida sai san ya wuce ba karra karra har da albasara karra sai ne jalanko. karra فيدعو رجا يقوم كاتب بيشو كده يقوم غررون في أشد كما بيتقان من مهنة مصيفة يا زود ذات الضع يا جنة دع حتى أذله حريا كبتن تغير وأخضعه تويت يا رجل غزا نكفر غاية مصر شاير وانه ملك مجرد للجهاد بنفسه فأدوه عبدا به مقهور فقضى الذي أعطيته نقفور وعليه دائرة البوار تدور أعطاك جزيته وقعطى حجه حضر الصوارم والردى محظور كم سيدنا بعد كل هذا malikun sarki ne mujarradun lil jihad tumbatse ne ga jihadi bi nafsi da kansa mujarrad ya su lil jihad bi nafsi ga yaki da kansa shi da kansa yake zan tawagar fa ta yaki harun rashid ta'udduhu abadan ku irga har abada da yi da shi makoro da yarin jaye ko fa'ad eh, a'udduhu na ƙazan da a ɗaitahu ya warware abin nan da ka basa na ayin sulhu zai rika biyan jiya na kur ƙarfi na kur na rumawa wa alaihi alhali a kansa da'irar albawari da'ira zagayayyen albawari masifa ta duru ta zagayo a ɓata jizyata wuce ga shirin ya ba ta jizyansa harajinsa ba ya kawo harajin mai yanzu wa tsatsa faddahu ya yi ƙasa da kumatunsa sai da aka taka shi aka goga kumatunsa a ƙasa eh, na ford eh, hazarar tsawarin yana tsoron ta kubba tsawarin tsarimul masulul tsarimul masulul tsarimul battar tsawarin jan tsarin ta kubba Warri da halaka kuma mahazurun abun tsoro ne haza huwar rashid wannan shi na haruna rashid allazi lam yabqa siran wahidan wanda ba ta wa samun fursuna ɗaya ba sai aibin romi fi ahli a hannun romawa a zamanin haruna da sun gaba ta najeriya wani boko ne sai ya rike wata yar da su ko yan shuka fursuna ɗaya a zamanin haruna rashid ba wanda yake hannun romawa ƙaniyarsa yake shi a fi asirina amma a zamaninmu kullum musulmi na asira duk musulmai yanzu bayi ne fursunoni so za mu tsaya na insha Allah gobe za mu ƙara nan baitin a nan shafi na 243 almalikul kamil ya tsogo fi wajen holako sarki kamilu zai toka yawo a fuskan holako za mu sha kallo sai mu tsaya a nan insha Allah ta'ala gobe sun mu gina da muka faɗa na daidai Allah samun tarayya alada kuskure ko kocin tuna Allah ya ce mana subhanaka lahum bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk